kuna kallon mu da sauraron mu ne daga babban ɗakin taron mu da ke makarantar mu mai suna darul hadithi salafiya da ke number 4 madarkaci road gaskiya layout zaria jihar kaduna nigeria yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren ashura daren goma ga watan al-muharram hijira na da shekara 1435 daidai da november. sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku ta miladiya wannan kaset da kake kallo da saurare shine kaset na ɗaya wanda muka yi mishi lamba da a na muƙaddimar karatun littafin sharhu sunna wallafar al imamul hafiz abul hussein al abu muhammad al-hussein ibn mas'udin al-baghawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda ka ji na faɗi karatun littafin ya kasu nau'i biyu kenan dukkanin muƙaddimar da ni zan gabatar da kuma muƙaddimar da ainihin wato za ta biyo baya game da ainihin karatun littafin mun yi mata ainihin alama da abc da haka za su tafi daga lokacin da za mu fara karatun asalin littafin mu shiga muƙaddimar al-imam al-hafiz al bagawi za mu fara wa kasusuwan lamba da 123 har zuwa ƙarshe insha Allah shimfiɗa tawa na kasafta ta kama haka da farko zan yi share fage dangane da manufar da'awar mu ta salafiya mu 'yan salafiya wato waɗanda muke kiran musulmi zuwa ga Alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu mecece manufarmu waɗanne hanyoyi muke bi domin cimma waɗannan manufofin namu ɓangare na biyu na wannan ainihin wato shimfiɗatawa zan yi magana a kan sharhu sunna wato littafin sharhu sunna wanda a ƙarƙashin haka insha Allah ta'ala zan fara magana dangane da mawallafin littafin al'imamu abu muhammad al-hussein ibn mas'ud al-baghawi al-farra allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi zan yi magana da ikon allah akan cikakken tarihin mawallafin wanda zan yi shimfiɗar tarihin shi da binciko nahiyoyi guda biyu nahiyar siyasa da nahiyar ilimi da take faruwa dab da haihuwar shi har zuwa ga haihuwar shi da kuma tasowar shi insha Allahu ta'ala zan yi magana dangane da littafin sharhu sunna bayani akan dalilin da ya sa ya rubuta littafin manufar da ta sa ya rubuta littafin tsarin da ya gudanar da littafin da irin sharuɗan da ya bi wajen rubuta littafin ko bagawu ya cika sharuɗan nashi duka ko ku wani hali na rubutu da yanayin da ya samu kanshi dangane da tara hujjojin ya sa a wasu wurare bai cika ba za mu tattauna insha Allah ta'ala sannan sai kuma bayanin alaƙa ta ni muhammad awwal adam abu abdulrahman albani da wannan littafi na sharhu sunna koyan karatun shi isnadin littafin tsarin da na tsarawa kaina zan bi wajen karanta littafin har zuwa saukewa insha Allah ta'ala dan uwa da kake kallo da saurare so da dama a kuma wurare da dama laccoci da dama musamman na sha gabatar da ire-iren waɗannan bayanan don haka nake fatar ba zan tsawaita ba zan yi maka ishara zuwa ga ka nemi wasu kasusuwa namu waɗanda muka yi su nau'i biyu muka sanya musu manufar da wasu salafiya da kuma manufar kafa makarantar darul hadith mu dai 'yan salafiya manufar mu ta farko ita ce arruju'u ila alqur'anil azim dawowa zuwa ga alqur'ani mai girma wa sunnatin nabawiyyati sahiha da kuma sunna annabi ingantacciya wa fahimihima ala an-nahj alladhi kana alaihi salafu salih ridwanullahi Alayhi. da kuma duk sanda za a fahimci alkur'ani da sunna to a takaitu wajen takaita fassarar da fahimta a bisa abinda malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka fahimta akan haka ne muke cewa kanmu 'yan salafiya akan haka ake ce mana 'yan salafiya na haka mu ba kungiya ba ce kuma mu ba ɗariƙa ba ce sai dai tafarki ne wato mun ƙayyade wa kanmu cewa duk wata aya da hadisi idan muka tashi fahimtar shi ba za mu ɗauko muta mu fahimtar ba sai dai mu dubi wacce fahimta ce malaman farko suke a kai su ake kira a salafus salih don kan ka ce mana 'yan salafiya ba kai laifi ba idan mun ce wa kanmu 'yan salafiya ba mai laifi ba sannan in mun danganta kanmu zuwa ga salaf ba kuskure ba ne daidai ne insha Allah jama'a kun ji manufa mafi girma ta da'awarmu don haka duk sanda wani zai sa ka a ɗaka ko ya kira ka wani gefe guda ya ce su albani fa suna da wata manufa ka ce a ai gashi nan sun faɗi from the horse's mouth sun faɗi da bakinsu da haka ba sai an sha wahala ba mu kuma ba mu da karan magana bakinmu baya haila bai zama muna da wata aƙida wai sai dai a jita a bakin wani mu muke faɗi mu muke wakiltar kanmu wani ba zai iya fassara abin da mu muke nufi ba don haka muke faɗin abin da yake mu manufarmu da bakinmu manufar manufarmu a dawo zuwa ga alkur'ani mai girma a karanta shi a haddace shi a fassara shi a san ilmomin shi a yi aiki da shi irin yadda magabata suka yi kaji inda bambancin yake don haka don kaga wani yana yin wani abu na ƙur'ani tafsiri hadda ƙur'ani gasar ƙur'ani da kaza karka sake ka ce irin haka su albani ma suke sai in kaga yadda namu yake mu mun ƙayyade wa kanmu a gwargwadon yadda salafu suke yi sannan haka sunna ba ma aiki da hadisi sai wanda ya tabbata duk hadisin da bai tabbata ba ba mu da bukatar shi don in bai tabbata ba ma ba a kiran shi sunna idan ya tabbata za a kira shi sunna to sannan kuma wajen fassara shi da aiki da shi to sai mu dubi yaya ne annabi da sahabbai suka tafi a kai kun ji manufar mu babba manufar da ke biye da wannan ita ce tasfiyatu ma aliqa bi hayatil muslimina min shirki ala ikhtilafi mazahirihi ta ce abubuwan da suka makalkale wa musulmi a cikin rayuwarsu na shirka da dukkan irin nau'ukan shirka don haka a cikin da'awarmu muna da manufa babba ita ce za mu rinka wa'azantar da musulmi muna faɗakar da su game da shirka wadda ta makalkale musu ta wajen magana ta wajen aiki da sauran abubuwan duk da shirka ta bullo musu wata hazirihim min albida da kuma tsoratar da musulmi da yi musu wa'azi game da su bar bid'a almunkara bid'a din nan da take muguwar aba wal afkar dakhila da kuma munanan tunani waɗanda ba su a cikin musulunci shigo da su aka yi albatila waɗanda suke ɓatattu ne yana daga cikin manufar mu sai mun yi wa'azi akan duk aƙidar da bamu yarda da ita ba duk tunanin da bamu yarda da shi ba ba ma yin shiru sai mun faɗa da baki sai mun rubuta sai mun faɗi ƙarar a ko'ina kowa ya san menene matsayinmu game da wannan aƙidar game da wannan tunanin ba ma yin shiru saboda tsoron kisa ko tsoron ɗauri ko tsoron kora ko tsoron duk wani abu da ake tunani akwai shi a duniyan nan in dai muka ga wannan abin ya dace mu yi magana ya saba ma aƙida ta gari sai mun yi magana watan tankiyati sunna minar riwayati dha'ifa wal mawdu'a na daga cikin manufar mu har wa yau ta tacewa ita ce tace sunnar annabi daga hadisai waɗanda suke na ƙarya da hadisai masu rauni allati shawahat safa al-islam waɗanda waɗannan hadisan ƙarya da masu rauni su ne suka munana hasken musulunci ƙyallin musulunci su suka gurɓata shi to lallai mun sha alwashin duk inda hadisi yake bai inganta ba sai dai in ba mu haɗu da shi ba amma sai mun bayyana wa musulmi wannan hadisin bai inganta ba insha Allah wannan hadisin ƙarya ne sai mun bayyana tsoron baƙin jini da zagi da murtuke fuska da daina yi mana magana baya hana ko miskala zarratin ko wa'azi kai a gabanmu da hadisin ka bai inganta ba sai mun ce hadisin bai inganta ba don wannan yana daga cikin manufar da'awarmu mu kuwa 'yan salafiya muna rayuwa ne don mu yi da'awarmu ma'ana ba muna rayuwa ne don mu rayu ba muna rayuwa ne don mu rayar da da'awar na haka duk inda rintsi ya rintsi in muka ji hadisin karya an danganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai mun ce bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama ba sai dai in mu ma iliminmu bai kai ga haka ba don muna faɗin haka muna masu furci da cewa ba mu san komai ba wato ba komai ne muka sani ba ba komai ne muka sani ba ada'an lil amana al'ilmiya ada'an li amanati ilm muna yin haka ne ba don mu nuna mun iya ba ba don mu ƙure malamai ba ba don mu burge jahilai ba ba don a ji sunanmu cewa mun yi kaza ba a'a sai don isar da amanar ilimi wadda manzan allah sallallahu alaihi wa sallama tintini a cikin ingantaccen hadisi wanda al'imamu abu dauda ya fitar da shi haka ibnu abdulbar ya ruwaito shi a cikin littafin shi jami'u bayanin ilmi wa fadlihi annabi ya ce ya hamilu hadhal ilma min kulli khalafin odulu wannan ilimi na sunna a kowane zamani mutanen kirki daga cikin mutanen zamanin su ne za a samu su ɗauke shi yanfuna anhu tahrifal ghali da wannan ilimin za su rinka amfani suna kore duk wata zaƙewar masu zaƙewa wanti halal mubtilin da kuma ƙirƙirowar bid'a da maɓarnata suka yi wata ta'wilal jahilin da kuma irin rudani da jahilai suke kawowa wajen murɗe ayoyi da hadisai da kuma nasoshi na shari'a wa tatbiqan li amrillahi azza wa jalla muna yin haka ne ba dan mu burge ba sai dan mu aikatar da magana Allah da Allah yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaka wa juna wajen bin Allah da tsoron Allah muna ganin in muka ji ka ka kawo hadisin ka bai inganta ba muka yi shiru to ba mu taimake ka ba haka lallai ne za mu taimake ka kamar yadda Allah ya ce a taimaka wa juna wajen bin Allah da jin tsoron Allah don haka ba za mu barka kai aiki da hadisi mai rauni ko na karya ba sai mun yi maka nasiha Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku sake ku taimaka wa juna wajen sabo da kuma ta'addanci jama'ar musulmi kun ji manufar mu ta biyu don haka a cikin da'awar salafiya akwai fada da shirka a cikin da'awar salafiya akwai fada da bid'a a cikin da'awar salafiya duk wata muguwar aƙida in ta shigo akwai fada da shi duk wani mummunan tunani in ya shigo da'awar salafiya ta lazimta sai an yi fada da shi shi yasa lokacin da aƙidar boko haram ta shigo najeriya duk malaman ku sai suka yi shiru saboda suna tsoron 'yan boko haram za su kashe su amma mu 'yan salafiya ba mu yi shiru ba wajibi ne mu ba muna yi ne wai don mu nuna gwamnatin najeriya mu ne suwa na ba ba muna yi ne don musulmi su ce mu jarumai ba ne a'a laziminmu ne na da'awar salafiya haka lokacin da aka kawo da'awar shi'a a ƙasar nan mu ɗin ne dai ba mu yi shuru ba dole muka bayyana Haka nan duk wata aƙida mummuna in ta fito ba ma yin shuru sai dai in ba ta saba alkur'ani da sunna ba sai dai in ba ta karo da ta farkin malaman farko ba so duk sanda ka ji muna yin irin haka kar ka ɗauka burgewa muke kar ka ɗauka so muke a ji sunanmu karka ɗauka so muke wai mu ɓata suwa na rai a'a muna yin da'awanmu ne lazimin da'awanmu ne faɗa da shirka da bid'a da kuma bayyana wa musulmi sharrorin da ke cikin munanan aƙidu da kuma munanan tunani in suka bayyana manufarmu ta uku daga bakinmu ita ce tarbiyyatul musulmi la'ala dinihimul haq tarbiyyatul musulmi la'ala dinihimul haq ودعوتهم إلى العمل بأحكامه والتحلي بفضائله وآدابه التي تكفل لهم رضوان الله وتحقق لهم السعادة والمجد تحقيقا لوصف القرآن للفئة المستثنى من الخسران وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولأمره سبحانه ولتكن منكم walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun manufar mu ta uku mu 'yan salafiya ita ce tarbiyyar musulmi a bisa addininsu na gaskiya Na haka mu 'yan salafiya muke karantar da ƙur'ani da hadisi muke kuma karantar da su a bisa ta farkin malaman farko don haka muke wa'azi don haka muke laccoci mu faɗakar domin mu ɗora musulmi akan addinin su na gaskiya wa da'awatuhum ila al'amali bi ahkamihi kuma muna kiran musulmi su yi aiki da hukunce-hukuncen addinin musulunci domin su ne gaskiya wata halli bi fada'ilihi da kuma cewa musulmi su rinka adantuwa da ainihin falaloli da darajoji na musulunci ladubba da ɗabi'u da shiga ta addinin musulunci musulmi su rinka ladabtuwa da su wa adabihi da kuma irin tarbiyya da laduba da addinin musulunci ya karantar muna kiran musulmi su yi aiki da su wanda yin haka ne kadai zai sa musulmi su sami yarda Allah yin haka ne kadai zai sa musulmi su tabbata kamar yadda ƙur'ani ya siffanta su a inda Allah maɗaukakin sarki ya tsame musulmi daga cikin waɗanda suka yi asara da ya ce wal asri innal insana lafi khusrin Allah ya rantsuwa da zamani ya ce ɗan adam ya shiga uku ya yi asara illallazi na amanu sai waɗanda suka yi imani wasau bil haƙi watawasau bil sabri suka yi wa juna wasiya da bin gaskiya suka yi wa juna wasiya da yin haƙuri daga matukar musulmi suna so su shiga cikin waɗannan da Allah ya ce ba su yi asara ba to sai sun tarbiyyantu a bisa addinin gaskiya sun yi aiki da hukunce-hukuncen musulunci na gaskiya sannan sai musulmi sun siffantu sun adantu da ɗabi'u da tarbiyya da al'adu na musulunci sannan kuma lallai ne muna ainihin tabbatarwa da musulmi hakan ɗin shine daidai saboda shine abin da allah ya umarni da allah ya ce walakin kunu rabbaniyina ya ku malamai ku zama masu tarbiyyar jama'a bima kuntum tuallimuna alkitaba da littafin da kuke karantarwa na Allah wa bima kuntum tadrusuna da kuma karatuttuka da wa'azozi da kuke naka malamai na Allah suna tashi ne su karantar da mutane kuma su tarbiyyance su a bisa abin da suke karantar da su na littafin Allah don haka kaji mu ta uku wannan manufar <clears throat> idan ka lura da ita da ita da wadda ke kafinta wato ta biyu dukkaninsu sun gini ne a bisa wani katafara mashru'i namu mu 'yan salafiya wato wani project namu project din shine a tasfiya wa tarbiyya alal musaffa a tace addini a ware addini daga tsaba shi da tsakuwa a fitar da abin da yake tsaba ne a zub da tsakuwa sannan wannan tsaba gyararriya sai a tarbiyyanci mutane a kai ma'ana mu ba mu yadda da cewa yadda musulmi suke a yau suna tattare da bidiyo'i da shirka da karerai da yaudara da magudi da abubuwa makamantan haka ba mu yadda cewa wannan daidai ba ne ba daidai ba ne to amma ya za a gyara za a gyara ta hanyar dawo da su zuwa ga littafin allah da kuma tarbiyya don haka mu da awarmu ta gini ne akan a karantar kuma a nuna wa mutum kuma a ɗora shi a hankali har ya fahimta shine tarbiyya don haka duk yadda za ka ji mun ɗauki zafi amma ba mu da gaggawa ba mu da ci da zuci a wajen da'awa don haka wannan mashru'in namu wato wannan project ɗin namu wannan aikin namu na cewa a tasfiya wa tarbiyya a tace addini sannan a tarbiyyar musulmi akan addini tatacce to ya bayyana a cikin waɗannan gaɓoɓi guda biyu gaɓa ta uku wadda ita ma tana da alaƙa da wannan ita ce ihya'ul fikar al-islami sahih fi dau'il kitabi wa sunna wa ala nahaji salafil umma sannan kuma raya tunani-tunani irin na musulunci ingantacce wato muna ƙoƙarin ne a dawo da musulmi su koma kan tunani irin tunanin musulmi na farko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a bisa hasken alkur'ani da sunna wato hatta wannan kokarin da muke na a dawo da musulmi tunanin ya zama irin tunanin musulmin farko ba za mu yi ne ta hanyar philosophy ba ba za mu ɗauko wasu logics ba ne a'a ƙur'ani da sunna za mu karantar da musulmi har musulmi su gamsu su dawo kan tarbiyya da tunani irin na musulmin farko wa izalatil jumud al-mazhabi sannan yana daga cikin manufar da awanmu shine irin daskarewa da ake a riƙe mazhaba ka ce kai ɗan malikiya ne mutu karaba to mu 'yan salafiya muna faɗa da wannan muguwar aƙidar da wannan mugun tunanin da aka ɗora ka a kai wata'assub al-mazhabi da kuma wata'assub al-hizbi da kuma goyon bayan ƙungiya kaza ka ce kai in ba kungiya kaza ba to duk wanda baya cikin kungiya batacce ne to muna fada da wannan tunanin allazi saitara ala uquli kathirin min almuslimina wanda ya mamaye tunanin da yawa daga cikin musulmi wa ab'adahum an safa'il ukhuwa Alislamiyya annaqiyya wanda yin haka ya nesanta musulmi daga tataccen yan uwantaka na musulunci kana ji kana gani musulmi kaza ba za ka bi shi sallah ba me yasa saboda yana yin kaza a cikin sallah kai kuma kazan ya saba mazhabarka wannan barna ce na daga cikin manufar mu shine kawar da wannan shi yasa kuwa ga kusan shekaru hamsin da so gabata ka'aba tana da mimbarai guda hudu akwai mimbarin malikiya akwai na hanafiya akwai na hanabila akwai na shafi'iya kowa baya bin kowa sallah amma lokacin da daula ta kafa a saudiya a ƙarƙashin irin wannan da'awar tamu wadda sarki abdulaziz Ɗan abdulrahman ya kafa uban su fahad sai aka gusar da wannan aka bar mimbari kwaya ɗaya a jikin ka'aba a filin arafa ya zama mimbari kwaya ɗaya ne kenan an dawo wa da musulmi tunaninsu irin yadda yake a zamanin annabi domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama mimbari ɗaya ne a gaban ka'aba duk musulmi in ya zo zai bi sallah a filin arafa mimbari ɗaya ne rak na ainihin arafa haka duk inda aka je mimbari kwaya ɗaya ne amma kaga 'yan bidi'a daga cikin waɗanda suke riko da mazhabanci ba malike bai da bi ba shafi'i ba ba hanafi bai da bi ba hambale ba wannan bidi'a ce sarki abdulaziz ya tarwatsa waɗannan mimbarai aka kafa mimbarin musulunci kwaya ɗaya don haka mu 'yan salafiya mu wahabiyawa ko ba mu yi wa duniyar musulunci komai ba a wannan zamanin sai haɗa kan musulmi da muka yi a wurin aikin hajji da umara wallahi da awon mu ta ci riba kuma walillahi darruna wa alallahi shukuruna alherin Allah ya tabbata gare mu alherin Allah ya kawo mana duk inda muke lallai wannan ya nuna da'awa ta salafiya manufarta ita ce a haɗa kai amma a bisa gaskiya ba a haɗa kai a bisa ƙarya ba ba a yi burin-burin kanka da borin yaudara ba a zo a ce an haɗa kai amma ba a yi adresin. menene ya raba ku ba a tattauna me ya raba ku me yasa kuka yi faɗa saboda haka gaskiyar lamari na daga cikin manufar da'awanmu shine a raya tunanin musulmi ya san musulmi dan uwan shi ne amfani da mazhaba ta zama dalilin raba kai ba mu yadda ba amfani da kungiya ko ɗariƙa ta zama dalilin raba kai ba mu yarda ba a ce tun da wannan ba ɗan ƙungiyarmu ba ne ba zai wa'azi a masallaci kaza ba wannan a ce da ba dan ɗariƙan mu bane ba za mu ziyarce shi ba ko zai mutu bai da lafiya ba mu da alaƙa da shi wannan an yi amfani da ƙungiyoyi ne da ɗariƙu da mazhabobi aka raba addini don haka ba mu yadda da wannan ba domin allah cewa yake wa a tasimo bi hablillahi jami'an ku haɗe ku riƙe igiyar allah gaba ɗaya wala ta farra ƙoƙar ku rarrabu a cikin hadisi kuma annabi cewa yake wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ya ku musulmi yan uwan juna al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne Dan haka in ma har an tarbiyance ka kai akan mazhaban shafi'iyya ni an tarbiyance ni akan mazhaban malikiya ba dalili ne akan kafirta ka ba ba dalili ne akan ce ba zan bi ka sallah ba ba dalili ne akan in ce ba zan bi ka arafa ba kai musulmi ne eh ya tabbata kai musulmi ne eh to kai na wani. mazhaba haramun ne ta raba mu dariƙa haramun ne ta raba mu ƙungiya haramun ce ta raba mu don haka a cikin da'awar mu ba mu yadda da kafa ƙungiya ba a cikin da'awar mu ba mu yadda da ƙalewa mazhaba ƙwaya ɗaya ba a cikin da'awar mu ba mu yadda da kafa ɗariƙa ko shiga cikin ɗariƙa ba naka mu 'yan salafiya ba ma kafa ƙungiya kuma mu ba ƙungiya ba ne kuma mu ba ma shiga cikin ƙungiyar wani mu 'yan salafiya ba ma kafa ɗariƙa kuma ba ma shiga cikin ɗariƙar wani amma mu 'yan salafiya muna amfani da mazhabobin malamai ahalus sunna gaba ɗaya amma ba ma kalewa ƙwaya ɗayan rak wannan shine bayani daga bakinmu don haka daga cikin manufofinmu shine samarwa da musulmi haɗin kai a bisa gaskiya da kuma cewa dukkan mazhabanci da ɗariƙanci da ƙungiyanci da ke raba kan musulmi to muna faɗakar da musulmi akan a yi watsi da shi sannan taqdimu hululin islamiyya waqi'iyya lil mushkilat al rahina halin da musulmi suka samu kansu game da siyasa game da tattali game da rayuwa game da matsalolin addini mu 'yan salafiya muna gabatar da wa'azozi da laccoci da faɗakarwa da rubuce-rubuce ba don komai ba domin mu wayar mu da musulmi kai game da matsalolin da suka samu kansu na zamani wasa'i na hausta ina fi hayatin islamiyya rashida alamin hajjin nubuwa da kuma kokarin duk in an gama wannan faɗakar da musulmi to a dawo a gina su su dawo su bi tafarkin rayuwar annabawa wa insha'i mujtama'in rabbani da kuma samar da zamantakewa na ƙasa da kuma zamantakewa na anguwa da zamantakewa na gidaje a bisa irin yadda Allah Ubangiji yake so wa tatbiki hukumin lahi fil ard da kuma tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa waɗannan duk suna daga cikin manufofin mu 'yan salafiya intilakan min manhajin tasfiya wa tarbiyya almabna almabni ala ta'ala duk waɗannan muna yi ne a bisa wannan project namu wannan mashru'i namu na cewa a tsaya a gyara addini sannan a tarbiyyanci mutane a kai kuma babbar hanyar ita ce guda ɗaya a saka littattafai a yi ta karantarwa a hankali ana ta faɗakar da musulmi har allah ya kai ran da zai gyara su kenan ba mu ne ke gyarawa ba kenan ba lallai ne gyaran ya samu a zamaninmu ba kenan ba lallai ne mu nasarar da muke faman ta faru ta faru tun muna da rai ba amma mu san wace gudunmawa zami wajen samar da matashiya dangane dangane da ainihin gyaran wadda duk gaba ɗaya wannan mun gina ta ne a bisa inda Allah yake cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim Allah ya turo annabi ne don ya karantar da mutane alqur'ani ya karantar da su sunna sannan ya tsarkake su daga zalunci da shirka da kafirci wannan manufar ba za ta yiwu ba jama'a sai an karantar da littafin Allah sai an karantar da sunnan manzon Allah sai an yi wa'azi a bar zalunci a bar bid'a a bar fasikanci a bar shirka a bar kafirci a bar munafinci ya zama musulmi dan uwan musulmi ne Wadu ina nusba a yunina, kawla rabbina qawli rabbina subhanahu li nabihi sallallahu alaihi wa sallam. duk waɗannan maganganun da muke faɗi ko amma mu ne masu lura da magana Allah da yake cewa fa in ma naka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un Allah da kanshi kun ji abin da ya gaya annabi shi ko dai mu nuna maka wasu daga alkawuran da muke yi akan makiyanka akan abubuwan da kake cewa ba kyau mu kawar da su tun kana da rai ko kuma mu ainihin ɗauki ranka ba tare da kaga canjin komai daga cikin abin da kake wa'azi ba makoma duk gare mu take me muke nufi da wannan maganar ita ce mu 'yan salafiya ba ma bin mutane da ƙarfi da yaji mu ce sai mun tankwara su mu ce tunda ana barna a wuri kaza bari mu je mu musu duka bari mu je mu jefa bom a wuri kaza bari mu je mu harbe su wannan duk inda ka ji wani yayi wannan ya ce shi dan salafiya ne zindiki ne karya ike yan salafiya ba da karfin tsiya suke wa'azi ba muna yin wa'azi ne da alkur'ani da sunna mu dai ba za mu shiru mu ce ba za mu faɗa ba za mu faɗa za mu bayyana kaza ba daidai ba ne kaza ba daidai ba ne kaza ba daidai ba ne za mu ci gaba da wa'azi amma mun san cewa shirya ta Allah ce ba za mu ce tunda mun yi wa'azi mun yi wa'azi mutane sun ki ji to bari mu ɗauki bindigogi mu harbe su ba in muka yi haka wannan ya saba ma tafarkin da muke bi wannan ba tafarkin mu bane tafarki ne na khawarijawa waɗanda a zamanin na aka fi sanin su da 'yan boko haram tafarki ne na mutanen da suke sun kauce wa shirya annabi da sahabbai saboda haka duk lokacin da muka yi wa'azi kaza ba kyau ko da an ji mun yi shiru baya nuna mun da mun yarda da wannan abu ba cewa to tunda sun ce ba kyau don me ba su gusar ba a'a za mu ce ba kyau za mu bayyana muna nan muna roƙon Allah Allah ya shiryar da mu baki ɗaya da waɗanda suke waɗannan abubuwan da ba daidai ba ne don haka a cikin da'awar mu babu gaggawa ba ci da zuci cewa mun yi wa'azi mun yi wa'azi mutane ba su shiri ba bari mu daina babu wannan ya saba wa tafarkin mu ba cewa mun yi mun yi mun yi mutane tun da sun ki bari mu je mu harbe su wannan ya saba wa tafarkin mu amma ba za mu daina ba ba kuma za mu sa karfi ba amma za mu ci gaba ana ta karantarwa imma waɗannan mutanen allah ya shiryar da su abin da muka fi so kenan in allah bai nufe su da shirya ba al'amarinsu yana ga allah mai yiwa idan 'ya'yansu suka taso suka ji ana da'awa sai allah ya shirya da su don tayo dalilin batansu shine ba su tashi sun ji ana da'awar ba a ƙarƙashin wannan mu 'yan salafiya muna mai da al'amarinmu ga allah kuma muna tabbatar da wata ƙa'ida ta shari'ar musulunci akan man ajjala shay'a qabla awanihi uqiba bi hurmanihi idan ka ci da zuci ka sa gaggawa a cikin da'awa don haka ka sa karfin tsiya da karfin tuwo da na bindiga da na bama-bamai sai allah ya maka ukuba ta hanyar ya hana ka cin nasara jama'ar musulmi wannan ita ce manufarmu to ƙoƙarin tabbatar da wannan manufar ƙoƙarin cimma wannan manufar jama'a muka kafa makarantar nan tamu mai suna darul hadisi salafiyya ita makarantar darul hadisi salafiya suna ne daga cikin sunayen makarantun malaman hadisi tun na da mana malaman hadisi galibinsu in suka yi makarantu wannan sunan suke sa musu domin a tabbatar da cewa ana so ne a yi da'awa wadda za ta raya tafarkin da annabi da sahabbai suke a kai don haka makarantar ba ta yiwa ta kasance karkashin wata gwamnati ba ta yiwa ta kasance karkashin wata kungiya ko ƙarƙashin wata ɗariƙa ko ƙarƙashin wata mazhaba makarantar tana zama mai cin gashin kanta ne kenan wannan makarantar tamu ta kafu ne don ta ci gashin kanta Da haka duk abin da makarantar ta ga ya dace ta yi wa'azi a kai ko ya saba ma gwamnati za ta yi wa'azi ta ce kada a yi wannan abin kama allurar rigakafi ku tuna ba inda ba a yi wa'azi a najeriya nan game da allurar rigakafi ba amma abin bai yi tasiri ba amma ana zuwa aka yi a nan darul hadithi salafiya tun daga shugaban ƙasa har ministoci tun daga sarakunan gargajiya har masu anguwanni sai da kowa kujerar shi rawa amma fa ba a zagi kowa ba karfin hujja ce ta ilimi kawai da kuma methodology na ilimi don kaga da aka tayi sai aka je aka ɗibo jibga jibgan masana suka zo suka yi bayani a bisa hasken ilimi kuma makarantar ta jefa kalubale cewa kofa a buɗe take wanda di ya ce abin da masanan nan suka faɗi ba haka ba ne ya zo a zauna da shi to kagan makaranta a ƙarƙashin gwamnati take ba zai yi wannan kwangilar da gwamnatin tarayyar najeriya ta karɓo a hannun america da su bill gates a ce makarantar kuma ta zo ta karo da ita a haka ba sarakunan gargajiya hankalinsu ya tashi domin wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka rage musu waɗanda suke cin abinci hakanan 'yan siyasa da sauran azzalumai daga cikin malaman ƙungiyoyi da ɗariku. to don haka makaranta ta darul hadith makaranta ce mai zaman kanta a ƙarƙashin wannan an kafa makarantar ne don ta cimma waɗannan buƙatun ta hanyar ilimi da karatu to don haka ita makarantar ƙofar ta a buɗe take duk abin da aka karantar ko aka bayyana da ilimi za a bayyana ƙofa a buɗe take duk wanda zai ƙalubale ya taho da ilimi amma da ƙarfin mulki da barazanar shine wane to wannan babu wanda ya isa duk duniya abinda makarantar darul hadisi ta gino a kai kenan cewa duk abin da ta karrara a ilmance to sai dai a zo a ilmance a zo a mukabalance ta amma da dabara da ƙarfin kuɗi da ƙarfin mulki karya ne makarantar ba za ta yi reverse daga abin da ta tabbatar da ilimi ba sai dai da ilimi wannan shine abin da makarantar take a kai tintini kuma shine abin da za ta ɗore a kan shi har abada insha Allahu ta'ala a ƙarƙashin tabbatar da wannan manufar makarantar ta zuba karatuttuka na alƙur'ani mai girma tun daga yara matan aure tafsiri tajwidi da sauran ilmomi to haka kuma an zuba wa manya haka ɓangaren hadisi haka bangaren fiƙihu haka bangaren larabci haka bangaren aƙida haka bangaren sira haka bangaren tarihi haka bangarorin abubuwan da suka shafi rayuwa na abubuwan da suka shafi ilmomin sana'a da ake kira ilimin boko duk wannan na daga cikin hanyoyin da makarantar take bi wajen cimma wannan burin don haka ku kiyaye duk abin da za a ce maka wannan shine manufar su albani ka duba ka gani yana daga cikin hanyar ilimi in ba shi daga cikin hanyar ilimi kai tsaye ka karyata duk inda kake a duniya in aka ce maka gasu albani can sun dauki bindiga sun yi kaza ka ce karya ne ya saba manufarsu gasu albani can sun je sun yi wasu wani duka wannan ya saba manufarsu amma gasu albani can za a zauna da su za a yi mukabalar ilimi to wannan kawai kana buƙatar in ya tabbata haka ne to kar kai musu ga sa albani can wani ya zo makarantarsu ya ce bai yadda da abin da suka faɗi ba ya rungumo littattafai za a zo a yi magana wannan yana daga cikin tafarkinmu saboda haka jami'an tsaro daga cikin 'yan sanda da sss da sojoji da kullum suke tambaya menene activities na su albani ne activities din su albani shine ilimi yada ilimi karantar da ilimi aiki da ilimi a cikin littafi ba wanda ya isa hana wannan ko mala'ika ne zo duniyan nan bai isa hana ba sai an karantar da ilimi ba wata doka duniya da lahira wadda za ta hana a karantar da ilimi a cikin littafi saboda haka ku daina wahalar da kanku jami'an tsaro activities din su albani shine karantar da ilimi a cikin littafi to duk abin da kuke tunanin an faɗa ko an aikata ya saba muku sai dai ku shiryo malamanku a zo a zauna da su a yi karatu a buɗe a tattauna amma ba dai a ce za a nuna karfin tuwo ƙarfin tuwo ba shi da amfani a nan karfin ilimi ake so so in kuna da malamai kun shirya to wannan shine za ku iya wannan tattaunawa amma don ku ce za ku nuna barazana da kisa da ɗauri da duk wani abu ba abin da zai wa da'awar salafiya yau shekara talatin da biyar ana wannan da'awar a nan garin zaria aka haife ta a nan garin zaria aka kyankyashe ta a nan garin zaria ta bubbugo gashi hatta kai mustawar da yau wasu garuruka ne suke zuwa su koya su je su kai garurukansu saboda haka da'awar ba wani abu ne karantar da ilimi ne a bisa littafi shi ya sanya muka sanya karatun littafin sharhu sunna wallafar al imamul hafiz abu muhammad al-husayn ibn mas'udin al-baghawi ibn al-farra rahmatullahi alaihi wannan littafin mujalladi goma sha shida ne kaga ko da kowace shekara za mu yi mujalladi ɗaya kaga ana sa ran nan da shekara goma sha biyar ko sha shida za a kammala littafin to wannan ita ce manufarmu duk abin da muke so mu faɗi a ƙarƙashin karatu za mu faɗi da hujjojinmu saboda haka jama'a duk wanda yake jin labarin makarantar to ya san ba wurin taro ne na hayaniya da rudani ba wuri ne na a buɗe littafi a karanta abin da aka yi a sake zuwa a ci gaba har sai ranar da aka sauke na aka ga littafin sharhu sunna a yau zan yi mishi ƙaddamarwa bayan ƙaddamar da shi da na yi muka fara karatun shi rashin zama yasa shekarun baya da suka wuce ba a ci gaba da karatun ba haka ta sake faruwa ba a sake ci gaba da karatun ba in allah ya so yanzu na dawo zaria in ba larura ba ko aikin hajji jama'a ba na sake fita zuwa zaria ko umara insha allah sai larurar dolan dole ma'ana zaria gida daram dam dam don haka aikin kenan karatun sharhu sunna ga tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi ga karatun fiqhu sira za mu kammala fiqhu sira kwanan nan insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin zadul ma'ad mujalladi shida ne shi kuma wallafar al-imam islam abu abdullah muhammad ibn al-qayyim al-jawziya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi hakanan mako mai zuwa za a kammala karatun littafin hamawiyya ana kammala shi za a sake shiga wani littafin haka in ka zo nan da sassafe muna karatun riyadu salihin ana karatun askari ana karatun ahalari ana karatun wasatiyya littattafai kaɗai muke karatu domin tabbatar da wannan manufar tamu mun jajirce kamar yadda ɗaya daga cikin magabata mu sayyidina ali yake cewa idza kunta fi amrin fa kun fihi duk abin da kake kai da gaske saboda haka karka ji tausayin mu ka tausaya wa kanka kana tihin sakhratan yawman liyuhiyaha kamar rago ne yazo yana karo da dutse ba za a ce rago ka ji tausayin dutse ba sai dai rago ka ji tausayin kanka saboda haka karka ce aiki ya yi mana yawa mune wa da'awar mu hidima ne wadda muka ce muna rayuwa don ita da'awar ne ma'ana idan babu ita da'awar to rayuwa a wurinmu babu sauran amfani saboda haka da gasken gaske muke kai abin da ya kai kaga muna ɗiban miliyoyin nerori muna labtawa muna wannan irin ginin ka taba ganin mun gina shago haka ka taba ganin mun gina wani abu duk mu tabbatar da da'awanmu ne yau kusan shekaru arba'in ba abin da muke sai siyan littattafai na miliyoyin nerori duk don wa wannan da'awar ta mu aiki duk abin da ka ga mu a duniyar nan mu ne da gaske don mu raya wannan da'awar don kamar yadda muka ce muna rayuwa ne don mu rayar da'awar da ikon Allah ashe ko wannan aikin ba na wasa ba ne don haka karatun littafin sharhu sunna wallafar al'imamul hafizul bagawi shine muke gabatarwa a yau insha Allah yayin da ka ji waɗannan bayanan ɗan uwa akwai sauran bayanai gutsatsari dangane da abin da ya shafi menene sunna menene wajabcin bin sunna duk waɗannan bayanan al'imamul bagawi ya lamunce mana suna nan a cikin littafin wato shi littafin sharhi ne na sunna ba wai ma sunnar ba kadai a zai maka sharhin sunna game da aƙida zai maka sharhin sunna game da fikihu zai maka sharhin sunna game da tauhidi zai maka sharhin sunna game da tarihi zai maka sharhin sunna game da larabci duk abin da ka san ake bukata zai maka sharhi akai insha Allah ta'ala a ƙarƙashin waɗannan zan takaita wannan sharar fagen tawa ta'ala in afka kai tsaye zuwa ga tarihin al-imam al bagawi Allah madaukakin sarki gafarta mishi wannan littafi na sharhu sunna littafi ne wanda ya kai matuƙa ƙwarai da gaske yau kusan shekaru 800 da suka gabata da rubuta littafi, kuma littafin ya samu shahara a tsakanin malamai da ɗaliban ilimi a wannan zamanin su malam sha'ibul arnaut ya haɗin gwiwa tare da ɗan uwan shi kuma abokin shi zuhairu shawish suka zauna suka fara aikin gyara da buga wannan littafi tun a 1974 1974 'yan makaranta ku yi lissafi shekara nawa kenan shekara arba'in ba ɗaya nake ji haka ne to haka al'amarin yake haka malamai suka ci gaba da yada wannan littafi kamar yadda zan zo in faɗi alaƙata da littafin ni ta fara ne daga 1978 a inda wani malaminmu ya zo da mujalladin farko ya fara karanta mana tun muna matasa saffa a doktor abdulrahim wani malami ne wanda ya karantar da physics ko medicine a nan abu kuma khiriji ne na aljami'atu salafiya da ke india allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'ar musulmi alhalatu siyasiyya. wani hali ne aka haifi al'imamul bagawi a ciki na siyasa na mulki wanda ya yi tasiri wajen kai shi zuwa ga halin da ya samu kanshi har ya kai ga rubuta wannan littafi ina so ka sani kamar yadda za ka zo ka ji bagawi an haife shi ne a cikin karni na biyar wato shekara 400 ta dan haya da dan wani abu kaɗan a wannan zamanin akwai dauloli waɗanda sun taso wasu sun yi rauni wasu sun rushe daga ciki akwai daular banil abbas daular abbasawa da ta farkonta da ta biyunta dukkansu suka taso suka rugurguje ana nan sai daular 'yan shi'a ta taso daular ainihin bano buwai wannan daula ta karfi kuma ta amfani da mulkinta ta turmushe duk wanda yake da'awa ba irin tasu ba suka kuma amfani da karfin mulki suka ainihin yada aƙidarsu ta shi'anci ana nan a cikin haka daular kuma ainihin fatimiyya su ma suka taso suka yi ƙarfi a ƙasar masar da kewayenta wanda wannan ya yi tasiri a sauran ɓangarori na duniya ana nan sai daular sajaliƙawa daular sajaliƙa salajiƙa wannan daula ta salajiƙa daula ce ita kuma wadda ta ginu a kan ash'ariyanci kaga dai an gudu ba a tsira ba daga bidi'a zuwa ainihin bid'a haka suka ci gaba kowace daula ta zo sai ainihin ta yada manufofinta ta kafa makarantu ta tsaye da malamai ta ainihin goyi bayansu to kun ji irin yadda al'amarin siyasa ya kasance a wancan lokaci sarki goma zamani goma ta ɓangaren ilimi kuma da aƙidoji 'yan shi'a sun yi ƙarfi a wannan zamani sannan hawarijawa su ma suna da ƙarfi a wannan zamani to sa'an sai kuma mu'tazilawa wato 'yan tatsi ne 'yan ƙato waɗanda suke cewa ba su yadda da sunna ba sai alƙur'ani su ma sun yi ƙarfi sannan sai ulama'ul kalam daga cikin asha'ira 'yan alwujudu wal qidam wal baqa wal mukhalafatu waɗanda suka saba ma addinin Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin waɗannan sun kafa makarantu su sun yi ƙarfi a irin wannan zamani ne al-imam al-baghawi ya taso kewaye da 'yan bid'a sun litsa ko'ina tun daga ɓangaren mulki har ɓangarori na ilimi allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan haka dubi nahiyar malamai kuma a wannan zamani akwai manyan malamai waɗanda aka ji su a duniyar ilimi waɗanda waɗannan malamai ɓangaren tafsiri akwai su al-thalabi wanda yake da tafsirul kashf wal bayan da kuma al mawardi wanda yake da tafsirin nakt wal uyun da ainihin wato al kushairi wanda yake da littafin lata'iful isharat da su al'imamu abul hassan aliyu ibn muhammad al-wahidi al'allamatul wahidi wanda shi a wannan lokaci tafsirai uku ya rubuta da al-mabsut da al-wasit da al-wajiz su zamakshari duk a wannan zamanin suka rayu su al'imamu alkayat tabari da su ibn al-arabi su al'imamu abu muhammad makki ibn abi talibin al alkaisi duk a wannan zamani suka rayu su al'imamu abu amri dani dukkansu sun rayu ainihin a wannan zamani ne hakanan manya-manyan malamai irin su karmani dukkansu sun rayu a waɗannan zamanin kun ji nau'in malaman da imamul bagawi ya rayu tare da su a zamani guda wanda in ka fahimci abin da nake maka ishara rayuwa tsakiyar 'yan bid'a tana moldin ahli sunna inda gaske yake tashi karatu don ya yada da awashi inda gaske yake rayuwa tsakiyar malamai tana da tasiri a tsakanin ahli sunna ya tashi ilimi don ya gaya ya taimaka wa da awashi musamman da yawa daga cikin waɗannan malaman da muka faɗi ba a aƙida ahli sunna suke a kai ba da dama daga cikinsu suna kan aƙidoji ne na ash'ariyawa waɗanda suke ta'awilin siffofin Allah wasu daga cikinsu mu'tazilawa ne irin su zamakshari da makamantansu to me kake tunani idan akwai ahalis sunna wanda yake da kishin addinin shi shi ma zai ga cewa dole ne ya tashi ya yi ilimi don shi ma ya yada tashi da awar da kuma tashi manufar a bangaren hadisi akwai manyan masana irin su al'imamul jurjani wanda ya rubuta littafin tarihu jurjan irin su al'imamu abu nu'aimin a wannan zamani suka rayu mai littafin alhiliya hakanan manya-manyan masana irin su al'imamul harwi wanda ya rubuta littafi ainihin wato mustakhrajun al sahihaini dukkansu al'imamu abu ya'ala al-khalil mai littafin al-irshad a cikin tarihin malaman hadisi dukkansu bai haƙi a wannan zamani ya rayu allahu akbar manya-manyan malamai irin su khatibul bagadadi dukkansu a wannan zamanin suka rayu su ibnu abdulbarri abu umar dukkansu 'yan wannan zamanin ne a wannan zamanin su baji suka rayu su ibnu makula manya-manyan malamai mai littafin al duk a wannan zamanin suka rayu al'allamatul humaidi mai littafin aljam'u bainas sahihaini duk a wannan a wannan zamanin suka rayu hakanan manya-manyan masana daga cikin malaman hadisi duk sun rayu a wannan zamani me kake tunani a ce kana rayuwa duniyar ka tana cikin irin waɗannan malaman zai yi ka zauna ba zai yi ka zauna ba sannan ɓangaren fikihu in muka koma mazhabin hanafiya za ku ga manya-manyan malaman a hanaf irin su ainihin wato al'imamul qadiri wanda yake babban malami ne a mawara an nahari gaba ɗaya ƙasashen khurasan iran da farisa da sauransu ba a samu malami irin shi ba hakanan ainihin an samu daga cikin manya-manyan malamai irin su addami gani wanda yake alkalin alkalai ne a cikin mazhabi na ainihin hanafiya bangaren malikiya akwai manya-manyan ainihin malamai kamar su al'imamu abul qasim abdulrahman ibn muhammad al-hadrami al-maliki daga cikinsu akwai ainihin malamai irin su as daga ciki akwai su al'imamu asbagh dan muhammad dan asbagh al-qurtubi waɗannan manyan hamshakan malaman malikiya kenan waɗanda bagau ya yi zamani da su a ɓangaren shafi'iya akwai malamai irin su al'imamu abul hassan aliyu ɗan muhammad ɗan habib almawardi mai littafin alhawil kabir wannan littafi ne kwaya ɗaya amma kusan mujalladi ɗari da wani abu ne har yanzu ana kan buga littafin ne jama'a tun wajen shekara ashirin ana buga shi yana fitowa ne a hankali a hankali mutum da ya rubuta a ce kana rayuwa zamanin da waɗannan suke wannan rubutun kai kuma ka zauna na fata an gane al'imamu shirazi wanda ya littafin al-muhazzab da imamun nawawi wa sharhi da mai littafin alluma da tambe duk a wannan zamani suka rayu na fata an gane bangaren shafi'iyya kenan karkamanta manta gazali ma a wannan zamanin ya rayu gazali al-imamul gazali in ka koma bangaren hanabila al-imamu abu ya'ala ibn al-farra a wannan zamanin ya rayu hakanan manya-manyan malamai irin su al-imamu abu ja'farin abdul khaliq ibn isa al-sharif al-hashimi al-abbasi mai littafin ru'usul masail da kuma sharhul muzahab duk a cikin wannan zamanin suka rayu hakanan al-imamu abul farj abdul wahid ibn muhammad ibn ali ashirazi duk a wannan zamanin suka rayu hakanan al-imamu abul khattab ainihin mahfuz ibn ahmad ibn al duk a zamanin suka rayu me kake tunani ya kai dan uwa waɗannan mazhabobi ne waɗanda a wannan lokacin kowace mazhaba tana da malamanta tana da masu kuɗi waɗanda ke goyon bayanta tana da sarakuna da dagatai da hakimai waɗanda suka ɗaure mata gindi me kake tunani idan kai da ke da'awar salafiya mai manufofi irin namu da na faɗi a ɗazu kai kuma ka taso sai ka zauna zai yiwu jama'a ina son ku yi nazarin wannan kowa ne wa tashi hidima kai sai ka zauna wato in ne muku shimfiɗa ne don ku gane irin zamanin da malamin nan ya rayu a ciki wanda shi ya tasiri a kan shi wajen ya tashi ya rubuta wannan littafin da daga sanda ya rubuta littafin har ba a sake rubuta littafi a hadisi makamancin shi ba ko an fahimta jama'a to sa'an ta wani gefen akwai almadarisun nizamiya wasu makarantu ne waɗanda wasu sarakuna a ƙarƙashin wani waziri mai suna alwazir nizam ya zauna ainihin ya samu kuɗi ya rinka gina su gari-gari anguwa-anguwa ba abin da yake yaɗawa a ciki sai aƙidoji na ashariyanci sannan sai kuma fikihu irin wanda ya amince da shi shine fiƙihu na mazhabin a hanaf. me kake tunani a irin wannan zamanin ah, al bagawi shi bayi da kudin gina makaranta talaka ne amma yana da ilimin da zai rubuta shin wace hanya kake jin zai mukawamanci irin waɗannan malaman sarakuna waɗanda su suna da kuɗin su gina makaranta suna da malaman da ra'ayinsu yayi ɗaya za su iya ɗibo mutane su karantar da su kyauta kai kuma ya zama wannan irin da'awar da ake a wannan makarantar ba daidai da manufaka ba kuma ga waɗannan makarantun an bi an cika irinsu a garuruka da anguwanni me kake tunani kai in ya zama kana da da'awa saɓanin wannan zama za ka kai shiru Za ka al'imamul bagawi waɗannan irin abubuwan jama'a sun yi tasiri a kan shi wajen ya tashi domin yada tashi manufar da tashi da'awar jama'a kun ji zamanin da aka haife shi ina fatan yanzu kun iya suranta yadda zamanin yake bari muku karamin misali ka shiga cikin barikin soja ka ga 'ya'yan da ake haihuwarsu a barikin soja ka je ka ga menene tunaninsu shine su zama sojoji ka shiga cikin jami'o'i ka ga 'ya'yan da professors da doctors suke haihuwa ka ga menene tunaninsu shine su zama academicians haka ne to haka ka shiga cikin tawagar 'yan kasuwa ka je cikin tsakiyar kasuwar sabon garin zaria ko sabon garin kano ko kasuwar kurmi ka je ka ga duk wani ɗa wanda ya tashi ya ga uban shi a cikin harkar kasuwanci menene tunanin shi yake karkatuwa zuwa gare shi kasuwanci al-imam al-baghawi ya tashi da aƙida shi ta salafiya da manhajin shi na salafiya ga ilimi kamar yadda za mu zo mu ji ya bi malamai ya tattaro ilimi gashi sun tashi suna yada da'awa wadda shi a wurin shi muguwar da'awa ce don ta saba wa aƙidar shi da manhajin shi sai kuma ka yi tunani ba shi da ko kwabo da zai yi ko da rumfar kwano ya ci gaba da karantar da ɗalibai amma yana da ilimin da zai rubuta kana jin ya zo rubutawa ba zai fanshe a nan ba kuna fahimta abin da kyau to kun ji zamanin da aka haife shi kun ji yadda siyasa zamanin take kadawa sarki goma zamani goma kowane mai sarauta ya zo zai wa irin aƙidar shi da malaman shi gindi a yada da shi ana nan sai aka haifi al'imamu al-husaini ibn mas'ud ibn muhammad al-farra a ibn al-farra al-bagawi a shafii sunan shi al husaini sunan mahaifin shi mas'ud sunan kakan shi muhammad da ya haifi ɗa na farko sai ya sa wa ɗan shi sunan kakan shi don haka ake mai alkunya da cewa abu muhammad za mu zo za mu tattauna wannan ana ce mishi alfarra malam mai buzu ko ibnul farra malam dan mai buzu duka daidai ne saboda uban shi yana kafe buzu yana gyaran buzu shi ma kuma da ya tashi sai ya raya wannan sana'ar don haka wasu su ce mishi alfarra shi da kanshi mai buzu wasu kuma su ce mishi ibn alfarra malam mai dan sana'ar mai buzu albagawi danganta shi zuwa ga bagawi danganawa ce zuwa ga garin bag ko kuma bagshur wanda a yanzu garin yana cikin kasar afghanistan ina fata an gane a wancan zamani yankin garinsu ya fada cikin yankin kasar iran amma a yanzu garin ya fada <clears throat> cikin kasar ainihin wato afghanistan <clears throat> ana danganta shi zuwa ga ashafi'i ba don yana da takalidanci da mazhabin shafi'i ba sai don inda aka haife shi ya taso an tarbiyyance shi ne a bisa mazhabin shafi'iya. allah maɗaukakin sarki ya ji kan al'imamul bagawi allah maɗaukaki ya gafarta mishi <clears throat> yanzu mun kawo duk abubuwan da suka danganci sunan shi da sunan iyayen shi da kakannin shi sai abin da ya shafi alkunya shi kamar yadda ka ji na fara ishara dukkan malaman da suka yi tarihin shi alkunyar dai da ya shahara da ita ita ce baban muhammad dangane da lakabi kuma to yana da lakuba masu yawa kun dai ji irin dandazan 'yan bidi'an da suka kewaye shi kun ji kuma irin tarin malaman ƙur'ani da sunna da ya taso cikinsu to saboda wannan aiki da ya tayamma na rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama da ruwaito